kar ka gaya min maganan banza wannan dan laluran da take fama da shi ai babu babban matsiyaci face danki fahad Allah sarki fahad na tausaya masa domin kowace uwa tana alfahari da farin ciki a ce ga abin da ɗanta yake so amma fahad ya rasa shi a gurinki a matsayinki na uwa rika yin amfani na kawo kuma ni ne nace ina son ta zan aure amma yanzu kuma na ce miki abubuwa sun canja tsakanina da ita to me yasa ba za ki yadda da ni ba dan Allah ki mu uzuri Najara wallahi ba zan ɗauka ba kin ga in kawo miki ma karshe soyayya ta da fat wallahi ta zo ƙarshe kenan amma abin da ya faru bai kai ni damu ba kawai dai damuwar ce ta zo bai kai ki damu ba amma kuma ga damuwar nan ƙarar a fuskake mama yanzu fat a halin da yake ciki ba abin da yake bukata illa addu'ar shirya a gare ki mama dan Allah ki yi hakuri kar ki bari shi ya shiga tsakaninku ok to shi kenan sai kin zo amma da Allah in kin zo karki nuna wa mama kin san wani abu ya faru to ba zan neme shi ba ni ya dace na fushi da shi ba shi ba sai shi da yafi kowa zuciya karki mana rashin kunya a nan ya zaki ki sa min baki ina magana da mahaifiyarki haka tarbiyya take a gidan nan to bari na tela miki ni idan ina magana ba a samun baki sai dai idan na dire ki ɗauka sha sha sha